ولقد تركناها ايه فهل من مدكر حقيقه mun bar wannan uƙobar da muka yi musu ta zama izina da wa'azi to shin akwai mai ɗaukar izina da wannan abin da ya faru